A shirinmu na nishadi a yau Alewa ce irin ta da domin kuwa dandalin VOA ya yi babban kamu wanda zai ba mu labarin kaɗan daga cikin kurakuran da ake samu a masana'antar Kannywood da yadda ya kamata a gyara su. To, shirin namu na nishadi yau bakoncin wa aka samu. Yusuf Adamu daga Jami'ar Bayero. To kuma ga ka farfesa a harkar muhalli me gamin ka da harka ta fim? Sha'awa. Sha'awa. Eh da rubutu duk da abu tun na yaro na shara abin da ya shafi kirkira kuma har yanzu ina kai kamar shekaru nawa kenan kana bibiyan harka ta fim harkar fim gaskiya tun ina yaro nake sha'awar rubutu mm. nake sha'awar fim abin nufi kai fara bibiyan masana'antar kai to gaskiya tun dai kusan alif ɗari tara da casa'in tsohon zance tsohon zance kuma wajen alif ɗari tara da casa'in da shida ne ina ganin zuwa da bakwai na ma fara ma acting a fim kwarai na fito a tsuntsu mai wayo na bala anas babin lata da ni da mandawari da adamu muhammad hmm. mun fito yan takarar gwamna sannan na fito a fim din ɗazin babace da yan gurasa kamai kamai eh akwai fim din shi na bakan da mai rikicin duniya na fito a lauya eh. to daga nan dai ban ci gaba da acting ba amma na ci gaba da bincike da nazari aka daina acting <laughs> lokaci ne babu eh. lokacin na fara aiki a jami'ar Bayero eh. sai kasance bayan da lokacin da zan wannan abubuwan dole na hakura na ga zan yi hadawa ba ina fim din kuma ina koyarwa to tunda ka gaji kuma kana ganin yau menene kurakurai zamu ci ko menene bambance bambancen fina-finai a wancan lokaci da kuma yanzu gaskiya da duk da cewa babu kuɗi babu kayan aiki da suna kokari saboda farko farkon fara fina-finai an samu marubuta da suke rubuta fim to daga baya kuma kowa da kowa ya shigo sai ya kasance da kowa da kowa shigo kuma ya kasance babu wata alkibla guda da kowa zai ce za a ce ita harkar fim tana kai kowa abin da ya ga dama yake in kana da kuɗinka sai kai abin da ɗinka ka saki ba wanda zai ce maka me yasa to wannan ya kawo gaskiya an sami matsaloli in kika duba wajen bangaren labaran da ake rubuta babban shi da babban matsala ba a yi rubuta labari ba gaskiya fi sabilillah in kan da inda kai marubuci ne kana kallon da ake rubuta labarai kasa akwai matsala ko dai marubutan ne ba sa yi da kyau ko kuma in sun rubuta ah, masu shirya suna canza abin da aka rubuta ko kuma lokaci ma akan ce acto ma in ya zo ana so acting film sai ya ce shi labarin nan bai masa ba kuma idan ya ce labarin bai masa ba sai shi marubuci ya amince marubuci ya shi da ya gama an watsar da shi mm. shi producer director da mai shirya da mai gabatar su ne za su wannan amma ka'ida haka ya kamata marubuci a watsar da shi gaskiya ba haka ya kamata ba amma dai anan dai haka ake yi mm. mafi yawanci da ka gama rubutun ka an watsar da kai sai fim ya fito za ka gani to kuma rubuta eh. da wannan kuka ga an fara wannan ɗabi'a eh. ku yi kokarin gyara wannan matsala mun yi amma ba mu da karfin da za mu iya juyawa saboda ba mu ne masu fim din ba eh. mu aikin mu rubuta ah, wanda ke shirya fim da wanda ke bada kuɗi su suke da fim mm. kuma ana kokari ana sanin da su amma mafi yawanci zaki ga akwai wanda suke saurara za su yi okay sun yadda a gyara akwai wanda kuma zai ci shiga yadda yake son fim ɗinsa haka za a yi masa duba yadda za ka yi shi. To da dama za ka ga ana ɗan korafe korafen cewa fina-finan Hausa ba sa nuna al'ada ba sa nuna al'adar malam Bahaushe. Mm. Shin haka abin yake? Haka ne ba a nuna al'adar Bahaushe ba a nuna ma zamantakewar Bahaushe. An kika duba fina-finan wasu mafi yawanci sai ga ina maza suke a fina-finan Hausa. Mm. fim ne za a rubuta maka da matsala amma gaba ɗaya mata ne a gida za su yi wannan ba namiji ko ɗaya a gida hmm. an cire namijin an yi da shi saboda in an kawo shi labarin ba za a faɗe shi yadda ake so ba hmm. sannan kuma akan kawo eh, eh, wajen ita kan hausar da ake amfani da ita hmm. duk yaran da ke kallon fim zai tashi bai san bambancin namiji da mace ba jinsi sai ki ji ana kuma yara suna kalla haka za su koya so akwai wannan matsalar sannan wani abin da dalili kuma ina ganin saboda wani lokaci labaran ba ba labaran da suke da kansu ba wani lokaci arowa suke yi <clears throat> sai su baddala ko daga indiya ko daga mm. finafinan turawa ko daga ma nollywood suna ɗauko labarai suna baddala shi su mai da shi nasu to eh. um, hakan baya karya ingancin fina-finan hausa tunda ku ne malamai ku saba bincike akan ire-iren waɗannan abubuwa yana yana karyawa to amma kin san matsalar <clears throat> mu yadda za mu kalli fim daban da wanda mutum da ke gida kawai zai kalli fim mu za mu kalle shi ne ta fuskar nazari wanda ke kallo kuma zai kalli shi ne kawai don yi nishaɗi to amma duk ba a nishaɗin za ki ga cewa wasu na ganin wannan labarin daidai ba ba haka ya kamata a ƙarasa shi ba to duk masu kallo suna ganin irin waɗannan kurakura to kai marubuci ne shin an taɓa rubuta wani fim a ni ban taɓa rubuta fim ba ina dai da labarai da zan iya rubuta misali akwai labarin da rubuta sunan shi sinuwar wambai mm. wanda ne akan gano kano mm. wanda na yi bayani yadda aka aka gina gano kano ta ƙarshe a ƙarni na goma sha bakwai da kuma abin da ke faruwa yanzu yadda ake rusa ganuwar aka watsar da ita kowa ya wannan aka shashantar da harkar gano to na rubuta cewa labarin na akan tsinuwa ne da shi wan bai yi mm. shi ne wan bai giwa shi ne bawa sarki ne shi ne yasa ake wannan ginin na karshe mm. sarki ya tafi yaƙi ba shi lafiya ya ga kafin sarki ya dawo zai rasa fada sai sa ƙara girman gari mm. to yayi tsinuwa ya binne kuma tsinuwa tana nan za ta tashi duk wanda ya gini akan gano kan badala za ki ga abin da zai faru to labara akan wannan to shi wannan tsinuwan da gaske ne ko ka dai to mun gama mun gama dai mutane za su gani wanda suke dai rufa ganuwa wanda suke eh. gina kan ganuwa dai to suna da cikin dardar yawa yawa to yaushe muke tsammanin wannan fim to fim dai na gama rubuta amma akwai abubuwa da ban karasa ba saboda mm. kin ga ya shafi tarihi sai ka karin bincike mai yawa mm. to amma in na gama rubutun kuma nan ne kuma za mu gaya za mu musu mai da shi fim wajen kuɗi ko kuɗaɗa eh. to wajen da neman kuɗin da za a yi da masu kansu wanda za su fim eh. saboda dole ba zan yadda in rubuta labari wani ya zo bata min shi ba yauwa dole ilimi ma sai na shiga tun daga farko har karshe tun daga farko ka fito a jarumi ba ba ko ko fito ko ba zan fito ba dai eh. amma dai zan zama ina cikin lokacin da ake harka saboda tabbatar cewa an bi labarin yadda ya kamata insha Allah yanzu dai ba a kayyade lokaci ba a kayyade lokaci ba to da mm, sauraro sai dai mu ce muna sauraron wannan fim to insha Allah insha Allah to madalla to madalla baraka bashir murya amurka daga Kano a Najeriya